الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ubangi ya kawo mu Alhamis sha ɗaya ga watan safar, bi ma'ana watan biyu na kalandar Musulunci na shekara ta 1436 Hijiriya, wanda ta yi daidai da hudu ga watan sha biyu na shekara ta 2014 Miladiya. Za mu tashi a tambaya ta ɗari ita ce wanda muka fara a jiya mahiya mu'ujizatul anbiya'i. Menene mu'ujizojin annabawa? mu'jizat na annaba abinda Allah yake ba su na mu'jiza wato asalin kalmar mu'jiza wato waɗansu irin hujjoji da abubuwa na abin na karfafawa da Allah yake supportin ɗin annabawa da su yayin da in suka je wa mutanensu a matsayinsu na annabawa a matsayinsu na manzanni waɗanda Allah ya zaɓo su su isar da saƙo ga mutane to waɗansu za ka samu suna shakka waɗansu suna musu waɗansu su su ce me zai tabbatar mana ce kai manzo ne na Allah ta ya za a ka zo mana kawai ka ce ana maka wahayi ana maka kaza ko akwai wani abin da za ka nuna da zai tabbatar mana kai manzo ne na Allah wani sa'i wani sa'i challenges za su yi challenging din annabi ne ya nuna musu ya tabbatar musu cewa shi annabi ne wani sa'i kuma su za su nemi abun daga site ɗinsu ce in kai annabi ne a mana kaza a nan mu gani in kai annabi ne kaza ya faru a nan mu gan shi ina fata an gane ko to wata rana za su bar annabi su ce ka nuna mana hujja da alaman da za ta nuna kai annabi wata rana kuma su za su zaɓi abinda suke son annabin ya musu don su tabbatar cewa shi manzo ne ina fata an gane wani sa'i kuma mu'ujizan tana bayyana ba wai tare da an kalubalance su ba ba tare da waɗansu challenges ba sai ka samu abu yana faruwa ga annabi ɗin kamar inda annabi ya wuce bishiya ta masa sallama duwatsu suka masa sallama to kaga wannan ba wani bane ya challenging annabi ya kalubalanci annabi ya ce in eh, ah, dutse ya maka sallama mu ji to amma kaga kaman saukowan wata ta tsage an kalubalanci annabi ne ina fata an gane ko to wa'annan mu'ujizat na annaba menene mu'ujiza kaman definition na mu'ujiza aka ce al mu'ujizatu su mu'ujiza na annabawa ita mu'jiza hiya amrun khariqul lil adati abu ne wanda ya saba wa al'ada sa ya is abnormal sa ya saba wa al'ada kuma bit tahaddi wanda yake haduwa da kalubalanta ka gani kafiran ne za su kalubalanci annabin su yi challenging ɗin shi sai su nuna abin a al'adance baya faruwa sai su ci annabi ya musu ɗin yanzu saboda girman Allah al'adance a ce wata ya sauko ƙasa ya yi kalmar shahada kafin su yadda mutanen annabi shu'aibu yanzu a al'adance an san taguwa tana fitowa daga dutse eh an san taguwa ta mace raƙumi ne ke haifanta ko ba haka ba to amma sai suka ka abinda a hankalci a al'ada baiwa sai suka ce suka yi pointing in dutse suka ce wannan dutsen ya fito mana da taguwa kaga abu ne amrun khariqul ada ka gani kalli teku da an aka ce Musa ya dake shi ya daki dutse da sanda duba yanda eh, dutsen eh, ruwa ya tabubbugowa daga wannan sandan mu duba yadda annabi Musa yadda ke abin nan eh, ya ce a daki yaro da naman saniyar da aka yanka ya tashi bayan ya mutu ya nuna wanda ya kashe shi to duka irin waɗannan sune mu'ujiza wa ma tilka bi yaminika ya Musa qul hiya asaya atawakkau alaiha wa ushi biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu qala alqiha wa la takhaf alqiha ya Musa da ya jefa ta ta zamanto macijiya ka kumurci ce wamdum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su ayatan ukhra sa hannunka a hammata ka cire kuma zai haske to na baka hujjoji guda biyu ka tafi wajen fir'auna kawai ina fata an gane ko to waɗannan su ne ake kira mu'ujiza abu ne wanda za a maka wanda ya saba wa al'ada sannan yana faruwa ne wani sa'i ta hanyar a ƙalubalance ka salimun anil mu'aradati kuma irin wannan abin da mu'ujiza din babu wanda ya isa ya kawo irin shi ba wanda ya isa ya kawo irin shi ina fata an gane mu duba yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rana ya sauko to akwai wanda shi kuma zai ce ni kuma zan ce eh, ya ce wata ya sauko yanzu akwai wanda zai zo ya ce shi kuma zai zai zai challenge annabi shi ko yace zai saukar da rana hmm? ka gani ai annabi ibrahim da yace rabbi alladhi yuhyi wa yumitu shi ma yace ana uhyi wa yumitu kaga shi a ganin shi ai ya yayi competition da shi sai yace to Allah na yana kawo rana daga mafitanta ta fada ta mafadanta kai ka juyo da ita daga mafadanta ta fito ta can fa fabuhita alladhi kafara sai ya ɗimauce ya hargitse kawai ya abin nan sai fada to haka za ka in hujja ta ƙare kunna ya na kawai harriquhu kawai ta alihatakum in ili na kawai to haka za ka tarar wahiya imma hissiyatun ita mu'ujiza. ai da ta faru ana ganin ta ido da ido ko a rika jinta da kunne tushahadu bil basar wanda ana iya ganin ta karara ita mu'ujiza. au tusma'u ko a jita da kunne misalinta ka khurujin naqati min as-sakharati kaman fitowan taguwa daga dutse da samuda suka ce a fito musu da taguwa daga dutse kuma ta fito ko abu ne wanda ido yake gani wanqilabil asa hayyatan da rikidewar sandan annabi Musa zuwa ga macijiya wannan abu ne wanda ake gani da ido wa kalamul jamadati da maganganun wato a sandararrun abubuwa non-living things su ne jamadat eh, dutse ya yi wa annabi sallama bishiya ta masa sallama assalamu alaikum ko ba haka ba annabi suleiman yana ji maganan tsuntsaye yana magana da su ya ji maganan tururuwa duka wa nahawi zalika da makamantan iri waɗannan wa imma ma'anawiyat ko kuma abun ya zama to abstract wanda ba a ganin shi ba a ji a ma'anawiya tushahadu bil basari wa imma ma'anawiya la tushahadu ko ko tushahadu bil basirati ko wato wanda ake ganin shi ta hanyar basira ka mu'jizatul qur'an kamar yadda alqur'ani ya gagari larabawa ya gagare su kullun suna cewa wannan alkur'anin annabi ne ya kirkiro shi sai Allah ya ce fa'atu bi ashri suwarin mithlihi in kuntum sadiqin yace fa'atu bi suratin ya challenge sai yace su kawo surori goma irin alkur'ani tunda annabi ne yayi ai su ma sun iya larabcin daga baya Allah ya ce su kawo sura gajeruwa kawai guda ɗaya ma in za su iya su kawo inna adaina irin inna adaina hmm? su kawo sannan kuma suka ce Allah ya challenge nasu a cikin suratul baqara ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abna fa'atu bi suratin min mithlihi ku kawo sura daya kawai kwatankwacin alqur'ani ko da wal asri ne kwatankwacin wal asri ko inna ataina sannan idan kuka kawo kuka shirya larabcin wada <clears throat> wada'u hada'akum min dunillahi ku gayyato riƙaƙƙun malamai da suka san harshen larabci da suka san balaga suka san nahau suka san sarfu suka san arut wani ilimin sanin waka ku gayyato su na duk duniyan nan a hada wani conference sannan a zo a gayyace su a ce wannan din ya zo ya yi presenting din wannan suran a gabansu idan suran ta yi kama da ƙur'ani shikenan kai da mutane suka kasa ce kai ƙul inista ma'atil insu wal jinnu da mutane za su haɗu da su da aljanu duka ala an yi ato bi misli hadal qur'ani la ya atuna bi misli walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da shashin su zai taimaka duka Allah ya gama da su ya challenge din to kaga alqur'ani dai mu'jiza ne yana daga cikin mu'jizar shi kullun in kana karanta shi kana sha'awan gobe ka karanta shi amma yau jarida in ka leka ta ko wani littafi ka gama karanta shi ka ga baka son kuma ka kalle shi ka ce a kai wa mai kosai kawai a naɗa mata haka kuma yau idan aka karanta maka fatiha wani in ya ya karanta maka fatiha sai ka je zaukin fatihan daban wani in yazo ya karanta maka mai murya gobe sai ka ji ɗanɗanon fatihan da zaukin fatihan da yadda yake ta da tsiga daban a kawo wani jibi har ranar tashin a duk wanda aka kawo makarancin alkur'ani da ya rera he ka ji kur'anin kamar a lokacin ka saba jin shi ka taɓa jin shi Baka gajiya da shi haka za tarar kuma ƙur'anin nan zaka samu daga cikin mu'ujizan shi an yi an yi an yi a canja shi a rikita shi a yi distotin nashi a duk ya gagara to haka za tarar da shi waraka ne ga al'umma waraka ne ga cututtukan zuciya waraka ne ga koma da komai shi wannan alkur'ani mai girma din. wa qad utiya nabiyuna sallallahu alaihi wasallam min kulli zalika duk irin waɗannan mu'jiza ka hisiya da ma'anawiya duka an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa min mu'jizatihi daga cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana li فما من معجزة من معجزة كان لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها aka ce babu wani annabin da Allah ya taba bashi wata mu'jiza face sai an ba annabi Muhammadu sama da wancan sallallahu alaihi wa sallam. min faminal mahsusati daga cikin abubuwan da suke faruwa na gane wa ido mu duba in shiqaqul kamar yanzu duk akwai wata mu'jiza da ta kai a ce wata ya sauko annabi ya ce wata ya sauko watan ya sauka kuma ya tsage ɓari biyu bari ɗaya kan jabali abi qubais bari ɗaya kan ɗaya dutse cikin duwatsun makka din nan kuma kowanne ya ce ashhadu an la ilaha illallah akwai mu'jizan da ta fi wannan misali fitowan taguwa daga dutse ya kai saukowan wata duk annabin da aka bashi wata mu'ujiza za ka tarta annabi sallallahu alaihi ta fi nashi wa haninul jabe mu duba kututturen dabinun nan da manzo Allah yake hudu ba a kan shi a mimbari a masallacin shi wanda da yake zama a kai in zai hudu ba in zai karantar in zai yi. Eh, ba da darussa ga sahabai lokacin da aka masa mimbari mai kyau na katako annabi ya ƙaura ya koma kan can kututture sai aka ji kawai yana wani irin kuka irin na irin na bakin ciki hanin kuka na bayyana na bakin ciki ce annabi yana zama a kan yanzu ya daina zama a kan manzo Allah ya sauko daga mimbarin ya rungume shi ya lallashe shi ya lallashe shi hey, kaji kawai muryan tana kasa tana kasa tana kasa wannan mu'ujiza ce ko ba haka ba yawwa kai kuma in kai mu ce wani aljani ne a laɓe a wajen ka ajiye za mu taɓa yadda da kai ba ina fata an gane ko da yake akwai waliyan Allah a boye <clears throat> akwai waliyan Allah a boye amma su waliya ana ba su karamat karamomi ina fata an gane shekul islam yana yana cewa ibnu taymiya yana cewa idan wani yazo ya ce maka wali ne ko yana tashi a sama kar wanne ya tsoratar da kai ka yi imani ka zo ka kalli wani irin aiki yake ka zo ka kalli ƙasa yana gudun haram yana gudun abubuwan zubar da mutunci yana rike da farillai da ibada da duk wani abin da Allah ya umurce shi yana gudun sabo sannan ya mu'amalan shi take tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala babu waɗansu tsubbace tsubbace babu waɗansu abubuwa duka ce domin aljani zai iya zuwa ya ɗau mutu ya ya ya goya shi kamar yadda abin nan yayi sama kai baka ganin aljani shi eh kana ganin shi a ce Allahu akbar ya tashi sama an tashi da shi dai ina fata an gane haka da aljani zai iya zuwa ya hau doron ya kwanta ya hau doron bayan shi ya rika tafiya akan ruwa kai kaga kamar shi din ne yake taka ruwa duk shaykhul islam ibnu taymiya ya ce waɗannan abubuwa aljanu suna yin su duka ina fata an gane domin Allah madaukakin sarki ya nuna cewa waye waliyin Allah ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi ba abinda bawa na zai yi mafi soyuwa a gare ni irin ya kula da dukkan wani abinda na dora masa na farilla sannan bayan farilla ta zauna baya wasa da ita wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu sannan yazo ya dora nafilfilu shine sallan dare shine sallan walha shine azumi shine litinin alhamis shine wannan shine wancan duk wani azumi na nafila idan ya kai ga wannan kuma yana yin firfilo za a kai matsatakin da zan yadda da shi in ji Allah idan na yadda da shi kuma zan zamanto masa jin shi da yake ji da shi ganin shi da yake gani da shi damka da yake damka da shi kafan shi da yake tafiya da ita bi mana Allah ba zai taba barin ka ka kalli haram ko ka je haram ko ka taba haram ko ka je wajen haram ba sannan yace wala in sa'alani la utiyannahu duk abinda ya roke ni in bashi Allah ce zan bashi wala in sta'adani duk abin da ya roke ni in tsare shi daga gare shi la au'izannahu zan kare shi daga wannan abu to me wani wali ne ya wuce wannan eh, duk abin da ka roƙa Allah zai baka duk abin da ka nema ya tsare ka zai tsare ka kuma ya tsare ka ba ƙwayan ka dai baya kallon haram ka dai baya jin haram ka dai baya taba haram kafan ka baya zuwa wajen haram shine waliyin ai shine wali ai ba ka je kai wani haɗin kaya ka fito ana nuna ka kai figo daban a cikin mutane Allah ce ba uniform bane abun allazina amanu wa kanu yattaqun ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun idan sa alkebba ne da rawani abu jahal ya sa shi kullun ci alkebba yake rawani har nan shi ma ina yake yau ina wuta da makamantansu duk ba wani sa riga bane ba tufa bane ba wani abu bane dai sa riga na mutunci na abin nan Allah ya ce ku zuzi na takum inda kulli masjidin wa baka fatahir duka wannan tsarin sa tufa ne a takaicen takaicewa wannan shine abin da ya shafi mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa naba'ul ma'i min bani min baini asabihi sharifa da kuma yanda ruwa ya ta bulbulowa a tsakanin yatsun manzon Allah ina jin wata rana an yi aiki da shi da sahabansa ana jin ki an yi kishin ruwa mai tsanani ba ruwan sha sai aka samu dan kadan wanda ba zai ishi mutum ɗaya ba sai manzo Allah sassala ya ce a kawo wannan kofin wannan mazubin ruwa aka kawo ya sa hannun shi aka haika ga ruwa yana bulbulwa tsakanin yatsun shi kawai kaman abin nan kwanan nan ya cika ya cika ya cika aka sha aka sha aka sha ruwa ya rage kaman ba a taba ba wa kalamu zira'i ko da magana a ah, zira wanne ne zira wanne ne zira wanne ne bari mu ga footnote babu ma akraman min kalamil mauta كتاب الديات فمن باب سكي رجلا سما وأطعم فمات أسراه منه كذا كذا كذا كذا كلام الذراع الذراع أتقيت دي ina jin zira din nan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin a yakin Khaibar ne ko a wani yaki yaje aka dafa nama ya tarar da an dafa nama Eh, ina jin yahudawa a wajen sun dafa nama su yi menene ba musulmai sun dira aka kawo manzon Allah zai ci ko kuma sun same shi ne bayan sun bige su a yaƙi sun ci nasara a kansu hala sai suka samu dama sun yi girki za a ci abincin to ina jin wata mata ta sanya dafi dafi da guba a wannan nama to manzo Allah sallallahu shi Allah ya sanya shi da son menene karfata haka kafan dan abin nan da ya ɗauko zai kai baki sai ya mai ƙashin ya masa magana nama ya masa magana ya ce karkaci akwai guba a tare da ni an sa guba wannan menene shi ma ina jin shi din ne kalamu zira'i amma sai an bincika wa tasbihu ta'ami eh mu duba footnote وفي حديث جابر انقطاع جابر انقطاع لأن الزهرية kaza kaza kaza الذراع الذراع الذراع تسبيح الطعام رواه البخاري والترمذي والدارمي وأحمد عن ابن مسعود ولفظ البخاري عن ابن مسعود لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل eh yace sun kasance suna jin tasbihin da abinci ke abincin da ake ci ma yana tasbihi wa Allah kamar yadda Allah ce a cikin suratul Isra yace wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihun babu wani abin da kake gani a duniya face yana tasbihi yana tsarkake Allah sai dai ku ba kwa iya ganewa ne kawai eh ba kwa iya ganewa yanzu in kaje tsuntsu yana abin da yana ƙara ka ce yana kuka tsuntsu a ne ke kuka kai kullun a kuka suke da yayi motsi ya ci ci tsuntsu ne ke kuka da zakara abun nan zakara ne ke cara da dabba ta yi abu na a tinkiya ce take kuka ko take na kullum kuka take wani abun tasbihi ne ba a ganewa ina fa wani sa'i yanda zaka ji iska tana kadawa ko bishiyoyin da suke kada wani sa'i tasbihi ne Allah ce ba a abin amma ga abinci fa ana ci ana ɗiba ana ci amma abincin yana tasbihi wa Allah yana tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan mu'ujiza ce walakinnaha wa gairu zalika da makamantan irin waɗannan ababa na mu'jizojin annabi sallallahu mimma tawatarat bihi al-akhbaru sahiha daga cikin abubuwa da hadisai labaru da hadisai ingantattu masu tawaturi suke bin juna الحديث المتواتر حينما رواه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب shine hadisin da mutane masu yawa sahabai masu ɗimbiya suka ruwaito shi wanda yawansu ya fi ƙarfi a ce dukkansu ɗin nan ƙarya suke ine wanda malamai suke cewa waɗansu malamai da suna cewa abinda mutum saba'in da yan kai suka ruwaito to duk irin waɗannan hadisan mutawatirai ne walakin na haka gairi ha min mu'ujizatil anbiya illati in qaradat bin qirad i'sarihim asarihim sai dai mu'ujizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman mu'ujizozin sauran annabawan ne lokacin da annabawan suka rasu sai mu'ujizan nasu su ma suka yi disappearing haka ma manzo Allah sallallahu sallama shi ma da mu'ujizan tashi da ya rasu mu'ujizan shi yanzu bata nan mu'ujizan shi bata nan ina fata an gane ko yawa wa innama walam yabqa illa dhikruha sai dai kawai An su ne kawai a karanta littattafai a ce ga mu'jizan manzon Allah ga mu'jizan manzon Allah amma ba ta nan a yanzu wa innamal mu'jizatul baqiyatul khalidatu mu'ujizan da ta rage ma ta annabi wanda ta rage a doron ƙasa dawwamammiya hiya hadha alqur'anu ita ce wannan alqur'ani alladhi la tanqadi ajaibuhu wanda ababan mamakin da suke cikin sa ba sa karewa wala ya atihil batilu wanda ƙarya baya bullowa alqur'anin nan min bayni daihi ta gabansa wala min khalfihi ko ta bayansa tanzilun saukakke ne min hakimin daga Allah mai hikima hamidin kuma abun godewa ƙur'ani ta duk yadda aka juya masa za ka samu an fi ƙarfi a jirkita shi a rikita shi sam igo kana cirewa a wani go yaro karami zai gaya maka karami yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi wa alkur'ani sai tambaya ta ɗari da ɗaya tana ce ma dalilu ijazil qur'an menene dalilin da zai tabbatar mana ce cewa alkur'ani mu'ujiza ne gagara ba dau kenan wanda ya gagari kowa addalilu ala zalika dalili bisa haka shine nuzuluhu yanda qur'anin ma ya sauka sauka ce ta ban mamaki ya ta sauka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har na tsawon aksara min 20 sana sama da shekara ashirin qur'ani ya yi shekara ashirin yana sauka muta zaka za ka ga wata sura ayoyin da suke tsakiyan suran tsakaninsu da ayoyin farkon sura maybe akwai tazaran shekara uku tazaran shekara uku maybe farkon ayoyin sun sauka yanzu mu duba ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal ayoyi biyar din na farko sun suka fara sauka amma sauran ina ji an samu tazara da aya biyar din farko kusan shekara uku sai ka samu a waɗansu ɓangare na can suran waɗansu ɓangare na can suran ayoyi na can sura ɗin da suka yi ta sauka a yi ta samun tazara amma wannan idan ta sauka an san inda za a je a cusa waɗannan ayoyi a ƙarƙashin sura ta kaza ayoyi da suka zo a kaza waɗannan kuma a ƙarƙashin wannan in kana karanta kai sura ɗaya in ka ɗauke ta yadda za ka ji kana karanta ta sai ka ɗauka a take ne suran ta sauka wal waɗansu ayoyin suran akwai tazaran shekara biyar biyar uku uku a tsakaninsu amma lokacin da kake karanta sai ka ji kaman a lokaci ɗaya ne kawai aka saukar da su mutahaddiyan bihi afsahal khalqi eh qur'anin nan wato an kalubalanci mutane mafiya fasaha a duniya ba mafiya fasaha a duniya irin larabawa iya magana larabci din nan larabci din duk yare a duniya ba wanda ya kai larabci fasaha to qur'anin ya zo ya gagare su su kawo irin shi wa aqdariha alal kalam qur'ani nan ya gagari waɗansu irin mutane da suka fi kowa iya tsara magana su ne larabawa wa ha mantiqan wanda suka fi kowa irin magana mai shiga jiki yayi tasiri shine larabci babu wanda ya kai wannan duk wani yaren da zaka ji in aka zo ana in kai mai fahimtar larabci ne ana larabci ma malam yanda zaka ji kalmomin larabci suke shiga mutum babu wani harce da zaka ji su haka wa a'laha bayanan ƙur'ani na ya gagari waɗansu mutane wanda suka fi kowa ɗaukaka wajen iya bayani ƙa'ilan ga yanda ƙur'anin ya yi challenging insu Allah ya ce faliyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin duk taron laraba da fasahansu da iya maganansu in nan Allah ce su kawo magana irin ta alƙur'ani inda gaske suke yi tunda sun ce qur'anin ba maganan Allah bane maganan annabi ne ko annabi ne yake zuwa ya kirkiro annabi ne yake zuwa wai wani kuma ba ajame wanda ba ba larabe ba wai annabi ne shi yake zuwa ya koya wa annabi ka duba wai mutumin da ba harcin shi bane wai shi ya koya annabi kuma harcin larabcin da ya gagare su su larabawan to Allah ce inda gaske kuke wannan dan adam ne alqur'anin nan shi ya kirkiro alqur'anin to falyatu bi hadisin mislihi kuma ku ka magana irin ta qur'anin mana ta ya za a yi duk yawan ku da iya maganan ku da fasahan ku da menene wani mutum ya kama maganan da ta gagare ku ku je suratu tur aya ta 34 a wata aya Allah mada sura Allah ya ce qul fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftarayatin ta gaya musu ya muhammad su je su kawo surori goma irin na alkur'ani kirkirarru daga wajensu ku je suratu hud aya ta goma sha uku a suratu yunus aya ta talatin da takwas allah ya ce ƙulfa a tubi suratin mithlihi ku ka sura ɗaya kawai kwatankwacinsa falam yaf'alu babu ba su iya aikatawa ba walam ya rumu ba su ma yi attempting ba walam ya rumu zalika ba su ma yi attempting suka yi yunkuri yin haka ba ma'a shiddati hirsihim duk da tsananin kwaɗayinsu wajen menene wajen ƙaryata alƙur'ani da bijirewa alƙur'ani da rejecting ɗin alƙur'ani bi kulli mumkin da a lokacin fa suna duk abinda suka mallaka za su iya ba da shi don don ƙur'ani na alalata shi kashe ƙur'anin na ai distortin nashi amma kaga sun kasa ma'a kaunihi hurufihi duk da cewa harufan alƙur'anin ga su daga alifun ba'un ta'un fa'un jimun ha'un ha'un ne har ya'un duk harufan ƙur'anin ba su wuce harufa 28 ɗin na alƙur'ani na larabci ba duka da su aka rubuta alkur'ani sun san harufan wai bai san alifin ba'un zuwa ya'un ba bari ma mu tada mutum hudu su mana gani ba a bari dai kawai kasa wani professor ya shiga aji yana ta wani turanci yana ta wani turanci yana ta wani turanci yana ta nuna abin da wani yaro ya tashi ya ce da Allah excuse me sa da Allah amun abcd to z ya ce alifin ba'un ne yaron ya ce ya masa to professor ya abin nan ya kasa alifin ba'un to yaro ya ce shi ma ashe ya fi profeso ina fata an gane yawa zuwa irin waɗannan heka same su in ka je aji yan firamare ko yan ƙananan yara wallahi sai su ɗan kama ka ɗan wani abun da suke a ɗan aji a craft su ce kai kai kai ka ji kai ka musu ya ka ji kawai ka kasa ka tuna kai tun yaushe kai wannan abun ina kake rike da shi ka ce aini da manyan littattafai nake dilin ina fata an gane ku ta haka za ka tarar duk da cewa harufan nan ma'a kauni hurufihi harufan alkur'ani wa kalimatihi da kalmomin da aka yi hada ƙur'ani, min jinsi kalamihin ne yana daga jinsin maganan larabcinsu harcinsu ne harcinsu ne kaman kai ka kawo wani sabon abin da ya gagari dukkan turawa a aka sabon abu ka abin da ya gagari turawa kuma da abcd din su aka rubuta a ce to ina turawa ne ina kuke ina ku yan language ga wannan abin da aka ka daga abcd ku ne zuwa z gashi nan aka yi forming din shi ku kama na ya kuka kasa to haka aka yi challenging ɗin larabawan alladhi huwa min jinsi wa kalimati min jinsi kalamihim alladhi bihi yatahawaruna da shi suke magana da sai suke hira harcin su ne amma qur'an da shi aka rubuta qur'ani na amma ya gagare su wanda yake nuna cewa ba daga wajen annabi bane ba daga wajen wani abun halitta bane daga Allah ne wa fi majalihi akan harcin kuma ya tasabaquna suke musabaka na iya magana wa ya tafakharuna suke alfahari kewa harcin larabci ba wanda ya kai shi sun manada alaihim sai Allah ya ƙara kiransu don ya bayyana musu ajizuhum gajiyawansu da kasawansu wa zuhur ijazihi da nuna alkur'ani ya gagare su sai Allah ya ce kulla ma'atil insu ka gaya musu ya Muhammad sallallahu da a ce mutane wal jinnu za su taru ala an ya'tu bi mithli hadha alquran Allahu akbar da mutane da aljanu za su taru a kan su kawo irin wannan alkur'ani la ya atuna bi mislihi a ce a samu ƙwararrun aljanu wajen iya haɗe-haɗe da dabaru da iya magana da menene a zauna da aljanu a gayyato su da ƙwararrunsu da waɗanda suka kai matuƙa wajen iya magana a zaɓo daga mutane ma haka su tafi wani conference su yi shekara ɗaya suna tattaunawa a rubuta irin suratu in na kawai a kawo ta ai presenting in suran da suka kirkiro ɗin su zo su tabbatar mana cewa ta yi daidai da na alkur'ani a gayyato mutanen duk duniya a zauna a gayyato masana harce masana bayani masana luga su zo su yi presenting din ji Allah ai ana karanta aya ɗaya maza ayi a yi kondemin ɗinsu ce kai wannan ina ya kama da abin nan wani guma fashewa da dariya za a yi ai musaila matul kazzab din nan da ya zo ya rika cewa mutane shi ma annabi ne annabi ne har da kawo wani irin waye shi ma suran da aka masa wahayi Yace ce alfilu wa malfilu wa ma adraka malfilu zailul fili kasirun menene wai giwa giwa wa ma adraka wa ya sanar da kai ne malfilu menene giwa ai zailul fili kasirun jelan fi eh, giwa gajeruwa ce menene yana yi kawai ma mala wai zai karanta a mutane ai anan atake waɗanda suka san salon dabaran magana da lara suka fashe da dariya suka ce wannan mahaukaci ne ma kuma yawa kuma ya zo zai nuna musu mu'ujizan da Allah ya bashi aka je wata rijiya wai zai tofi a ciki don rijiyan ruwan rijiyan yana zartsi ne bai shawwa wai shi zai tofi a rijiyan saboda ruwan ya zamanto mai daɗin sha sai rijiyan eh, sai ruwan ya koma zuwa ruwan gishiri suka damke suka ce ai gara ma da ba mana ba ina fata an wai zai musu irin mu'jizan annaba shi ma da abin da ya zo da shi haka zaka samu ina fata an gane sun musailamatul kazzab haka zaka samu wai ana musu wahayi ana musu menene makamantansu Allah ubangi ya rufa mana asiri na'am ah, sai Allah ya ce la ya atuna bi mislihi ko da aljanu da mutane za su yi taro don su kawo irin wannan alkur'ani la ya atuna bi misli Allah ce ba za su iya kawo irin alkur'ani ne kawai walau kana li ba'dhum li zahiran Allah ya challenging aljanu su kansu ya yi challenging mutane suka kasa sai ya ce to su haɗu mana su taimaka wa juna su haɗa ra'ayinsu Allah ya ce duk sun kasa ku je suratul isra'i aya ta 88 wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma minal anbiya'i babu wani daga cikin annabawa min nabiyin babu wani daga cikin annabawa wato annabi daga cikin annabawa illa wa qad u'tiya face sai da Allah ya bashi minal ayati mu'jizozi ma misluhu amana alaihi bashar irin wanda da su ne mutanen zamanin shi suke imani din sai a samu abinda mutanen zamanin suka kware a kai to idan aka kawo annabi aka turo annabi sai a bashi abinda nashi din kwarewan ya fi nasu mu'jizar kenan mutanen annabi eh, mutanen fir'auna sun kware da menene sihiri to shi annabi Musa aka bashi sanda wanda take rikidewa ta koma maciji in suka jefa igiyoyinsu suka zamanto macizai shi in ya jefa sandan nashi sai eh shi nashi macijin ya haɗe nasu kaga gaba ma da gabanta ai dole ka yi suranda ko ba haka ba sannan idan ya ya sa hannun shi amma ta ya fita ya kaga haske ko ina mutanen annabi isa alaihi salam ce sun kware a wajen likitanci ne kaga duk kwarewar likita idan ya tattaɓa mutum haka ya haide ya ce sorry ya me ya mutu to shi kuma annabi isa in yazo hayyata da mamataccin yawa likita duk kwarewan shi in na ido ne in ya ga wani ido ya ce sori ya makance kawai cells din sun mutu ba zai yi abin nan ba shi kuma in annabi isan ya zo sai ya bude idon makantacce menene makahun likita a kai mutu a ce aina ai kafan ta mutu jijiyoyin sun me sun menene ya zama to gurgu sai a ce to shi a matsa sai ya zo ya miƙar da gurgu kaga ai karshen ai dole kai saranda ka ce lalle wannan shine ogana likita ya mutu ka ce sorry shi kuma ya ce to oga ya zo shi kuma ya tada shi back to life ai dole ka ka miƙa wuya ka bi oga to amma haka su kuma dan an ba su fasaha na iya magana da salon magana sai aka ba annabi alkur'ani shi kuma nashi wanda ya doke nasu aka ce su kato kowane annabi in ji manzo Allah sallama da aka tura zuwa ga mutane ana bashi mu'ujiza wanda yake challenging din irin abinda mutane suke kai a wannan lokaci wanda da shi zai kure su ina fata an gada Allah ubangiji ya rufa mana asiri sai wa inna ma kana allazi utitu manzo Allah ce ni kuma abinda Allah ya bani na wadin wahayan auhahu Allah ilayya shine wannan wahayin da Allah ya mun ya mun shi wahayin me kenan alqur'ani ni alqur'ani Allah ya bani gashi na har yanzu yana challenging din duk duniya ka duba kwararrun laraba a zamanin manzon Allah an ce hadda aljanu su haɗu su yi producing ɗinsu sun kasa wai yanzu wai isra'ila ne take zama da amerika da waɗansu tura wanda ba harcin su ba ba a san larabcin ba duk ba larabin da ka ɗauka yanzu bai kai na da fasaha ba Ta wai yanzu ne suke za su kawo wani ƙur'ani su watsa su raba al'umma da wannan su ɓadda wannan har yanzu an kawo wani turu alfurkan shuru kake ji an kawo menene shuru kake ji an yada a intanet shuru kake ji kwanan na an yi wani abu a cikin wata sura aka dan irin wanda da duk mai sayan waya yanzu irin waɗannan zai samu an yi uploading din Qur'ani an yi downloading din Qur'ani a take a cikin waya to wanda suka dan kakkara ne a take kawai a take bazai zai taba kwana ɗaya ba sai wani ya yi cycling duka a ya nuna waɗannan ƙari ba zai kwana ɗaya ba mu'jizan da Allah ya Qur'ani har yanzu sun kasa ina fata an gane to Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra Qur'anin nan Allah ce ni na saukar da shi wa inna lahu kuma ni ne zan kare kayana in ji Allah wannan Allah ya lamunce mana ya ba da garanti qur'anin nan shi zai kare shi daga dukkan ah, menene jagwalgwalan masu jagwalgwale ba za su iya jagwalgwala shi inda suka jagwalgwala bible ba su jagwalgwala shi inda suka jagwalgwala waɗansu littattafai can da makamantansu Allah ce Qur'ani ya fi haka nawa ne kuma ni zan kare shi ina fata an gane ko sai ya ce fa'arju manzo Allah ce ina sa rai an akuna aktharuhum tabi'an yawmal qiyama ina sa rai ni annabi sallama Muhammad sallama zan zamanto mai yawan population a gobe kiyama sama da dukkan annabawa mabiyana ina sa rai za su fi na kowane annabi domin za a yi assembling din annabawa gobe kiyama kowane manzo a ce tsaya can tsaya can tsaya nan tsaya nan kowane annabi aka al'umman da suka yi imani a gaban shi yana tsaye ga al'umman shi a gaban shi manzo Allah ce zaka ga wani annabin an ta da shi ba ko mutum daya haka yayi wa'azin shi ya gama yayi shekarun ya gama gaba daya ba wanda imani da shi kwata kwata duk yawan waɗannan al'umma wani kuma annabi ya ga mutum daya ne wani kaga mutum biyu ne wani kaga da shi da iyalansa ne kawai haka haka haka haka haka haka haka haka haka annabi ya ce sai an an zo kaina sai ka gani ne na fi kowa yawan jama'a shi yasa ya ce to ku yi aure ku auri matan da kuke son kuke son su suke son ku kuma masu haihuwa ka gani karka auro mai haihuwan ka yi terminating in a'a kaka auro masu haihuwa ne mai ma'ana kaga annabi ma yana nuna ce idan kaga ba, ba wanda ba ta haihuwan ma a hakura a samo mai haihuwa me inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyama domin zan yi alfahari da yawan ƴaƴan da suka haifa wanda suka bi sunna ta a gobe kiyama kaga zaka bada contribution wajen faranta wa manzon Allah a gobe kiyama ina fata an gane ko fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah in aka haife su a musu tarbiya don ba za a kawo musu group din yan daba a gobe kiyama na alfahari da su ba yawa kai ma ka sani kai ma ka sani matsala kawai ka kawo to Allah ubangi ya rufa mana asiri fa arju an akuna aktharuhum tabi'an wa qad sannafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya categorizing din wato ya rarraba ya rarrabe mana wato irin mu'ujizan da alkur'ani yake dauke da shi lafazin shi mu'ujiza ne shi kanshi rubutun mu'ujiza ne shi kanshi yanda aka yi shi mu'ujiza ne saukan shi mu'ujiza ne ma'anan shi mu'ujiza ne kala kala qur'ani ba mu'ujiza ɗaya bane an sannafa an rarraba mana manzon Allah ya rarraba mu'jizan da Qur'ani yake da shi min jihatil alfazi kaga ta bangaren menene lafuzan sa mu'jiza ne wal ma'ani ma'anan da alqur'ani yake dauke da shi mu'jiza ne wal akhbaril madiya Qur'ani ya ba mu labarin al'umman da suka gabace mu har lokacin da aka halicci annabi Adam ma aka umurci mala'iku su masa sujada al bai faɗa mana ba da bai zo a Qur'ani ba ta ina za mu sani da cin ɗan itace da ya yi da yadda aka saukar da shi da yadda ɗan shi ya kashe ɗan shi Kabila ya kashe habila ya ba mu labarin mutanen da suka shuɗe ya ba mu labarin annabi musa da fir'auna ya ba mu labarin hamana ya ba mu labarin abin mutane da suka gabata annabi nuhu da mutanensa annabi shu'aibu da mutane da ba fadin ƙur'ani nan ba inda za mu san akwai wani annabi nuhu har ya yi kwale-kwale har an yi ruwan tufana to ya baka labarin abin da ya wuce yanzu kai ne misali sai ka zo wajen wani mutum haka yace zo ba ne shekara goma da suka wuce ka san ka taba yin kaza kaza ya same ka kaza ya same ka har kuka zauna ka san kun taba zama da mahaifinka akan buzu wata rana yace maka dan Allah ya zaka kalli wannan shekara goma yace zo kasan lokacin da kake karami a lea na tudun wada ka taba hawa wani bishiyan mangoro kai ka zaci inna lillahi kuma gashi shekarun ka yanzu ba saba'in yake baka abin da kake to a lea da Allah ba za ka gudu a wajen ka ce kai wannan tabbas ne kawai ya za ka ɗauki wannan mutumin to ƙur'ani ne ya zo ya zayyana maka dukkan abin da ya faru da yanda aka halicci annabi adam da yanda aka saukar da shi da yanda kaza da yanda kaza da yanda kaza wal atiyati kuma ya baka labarin abin da zai zo in future minal mughayyabat abin da zai zo nan gaba na gaibi wanda baka ma san da shi ba ya nuna maka akwai zaman kabari ga yanda za a tada kai ga shi siradi sai ka hau kai za a sa mizani za a yi tsewa a gaban Allah za a yi kaza ga aljanna yanda take ga wuta yanda yake ga ni'iman aljanna akwai koramai ma guda hudu na zuma akwai na ruwa akwai na giya akwai na nono akwai na menene akwai na menene duk ya baka wa ma bal yanzu ka duba sai wani research an je an wani research research yan scientist yan kaza kaza in sun gama duka ya kaje ka samu a abun ma a arba'una hadis annabi ya dade da faɗa maka a hadisi na shida arba'una hadis sai kaga kai ba sabo bane ha ka duba yanzu he a gama research wai kare dabbobi akwai ɗaya daga cikin yan uwa anan da yake zama anan yace mu wata rana na America ko London ina jin ya windon shi a buɗe ne windon shi a buɗe sai ya tafi wajen aiki ashe lokacin da ya buɗe windon tsuntsu ya shiga da zai fita shi kuma je aiki sai ya kulle windon ya kulle tagogin sai ya kulle kofa tsuntsun nan ya ta fafafafar a cikin ɗaki ya bugi glass yana so ya fita ya kasa sai wani bature nebo ya zo ya gani sai maza maza sai ya yi waya waƙen yancin dabbobi ne ko kare yancin dabbobi menene yan sanda aka zo kaza kaza sai aka karya masa kofa da samu an buɗe suna da waɗansu ki mastaki da he ka zo ka samu an buɗe maka kofa aka buɗe aka da tsuntsun aka kama shi aka <clears throat> aka mai aka bar masa kofa sai suka rubuta not mu ne jami'an tsaro tare da suwa ne tare da suwa ne mu muka buɗe maka kofa suka bar masa menene not a jikin kofan cewa akwai tsuntsun da ka kulle a abin na a ɗakinka an tawaye masa ‘yanci ya so fita ya so menene kuma aka kai shi asibitin gwada tsuntsa a ga ko ya galabaita ko ya ji ciwo a wani gu ina fata an gane duka aka ajiye masa ya buga wannan nomban kuma ya je ya je aka je aka auna tsuntsu dai Allah ya kare ka san baka da niyya mugun niyya aka aka abin nan da makamantansu amma sai aka masa Eh, aka ja masa kunne kaza kaza ka duba ya kare haƙƙin abun nan in ka zo arba'una da inna allaha katabal ihsana ala kulli shay'in mu mun san mage ma wani ma ya tawaye ta ya je wuta ma ba ma a ɗaure shi a duniya ba wuta ma ya je ko ba haka ba wani ya kyautata ma kare ya shiga aljanna an yafe masa sai ka samu to abinda annabi ya faɗa tun a wancan lokacin wai ka samu ai wani modern research kaza kaza an zauna an tattauna an kashe biliyoyin dala menene menene nasa kwanan na aka harbata wai ta gano cewa rana za ta bullo is possible ta bullo ta tuntuni aka ce annabi ya dade da gaya mana wannan technology wato lo'u shamsi min magaribiha rana za ta fito ta mahudanta daga ranar ba za a karbi tuba ba in dama ma baka sallah ranar ka tsorata kace ko ina zaman to sallau kwata-kwata ma ba za a karba ba ka yi ta alwala kana nafila ina an kulle an kulle ana karban kalmar shahada nan amma Allah ce duka a banza ne an kulle ba za a karbi musuluncin kowa ba ba za a karbi tuban kowa ba da ba ka zakka ba za a karba ba ranar sai ka cire na shekara talatin da suka wuce kace kai haka ne abu kaza kaza ba za a karba ba duk annabi ya faɗa amma kwanan aka harba nasa take faɗa a september an lura sannan a august an lura sai an gama duka to shi qur'ani ya ba da mu'jizan shi labarin da ya wuce da labarin da zai zo nan gaba da abin da ma zai faru a aljanna tun nan ya faɗa maka da abin da zai faru a filin kiyama ma an faɗa maka balagu وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ الأسفور بمنقاره من البحر kai duk waɗansu abinda da ƙur'ani ya faɗa mana na mu'ujiza kaman ɗan tsuntsu ne ya ɗan sauka a teku ya ɗan menene ya tsakuci ɗigon ruwa ya haɗiye shine abinda kawai aka fayyana mana amma ƙur'anin nan mu'ujizin da yake ciki ya fi a ya a bayyana shi to wannan shine abin da ya saukaka da fata Allah ubangiji ya mana albarka ya sa mu dace in Allah ya raya mako mai zuwa za mu je menene imani da ranar tashin kiyama ya imani da alkiyama yake ya ita alkiyama me alamun zuwanta Allah ubangi ya samu dace amina rabbal alamin 11